الرحيم وصلى الله على اشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إن شاء الله تعالى سبيل الصالحين من الله النووي رحمه الله تعالى ومن هنا ومن صاحب بعد من الخروج بعد فضل الجوع وخشونة المعيش والاقتصاد على القليل من المحكوم والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشبعات فتجيب الناس أن تقومات المشرعة مكتوبة حديث ما حديث عائشة رضي الله عنها yau da Allah ya sha mu da Allah mu ci gaba da da hadisi da gaba hadisi رحمه الله تعالى سورة وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن إن كنا لنهدي إلى البلاد ثم البلاد ثم البلاد ثلاثة أهلة في شهرين وما أرسل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قلت يا خالد فما كان يعيشكم قائد الأسود التمر والماء إن أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم مناهج وكان المسلمون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مناهجنا ويقينا واتفقوا عليه وفي تقوى على حبيبه شيبة أوضع ابن الزبير شيبة ما يقول بعائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الزبير سعد بن توكل amma kuma ya haɗa a kalle masu kyau masu karfi kwarai domin shi ne a abdullahi shi ne kuma ibn zubai dan kuma abdullahi ibn zubai sahabi dan kuma musa ibn zubai sahabi ma'aikata kuma sahaja yang kuat dia akan dibuat mustahil. Kalau kamu tak sempurna kuat Allah dan Abu Bakar akan itu akan mustahil. Itu berada di atas dan dia masuk ke ini. Oleh itu, dia bisa Allah ya yi ruka da wanda yake sahabbai ne kuma yana da cikin nan da nan nan malamai ma da ake kirkije su a zamanin sa akwai ba na mana da suke hara a bayyana da hukunci da su a kuma ba su sama da aurewa da musulmai bayanin da su a kuma ba su sama a zamanin umar suna da ajiyu a lokacin da wata matsala تأثير المدينة كالمدينة يتزوج ثم إلا يسار وأننا أصحاب سبعة من المشاور وما يبدون أو أن يمكن شيء عروة ابن الزبير wannan bawa ana ya kasance idan jami'in ilimin da shi kuma wannan asali mai tsafta ya kasance kuma mai ba da fara da shi don haka da ya san wani cewa a kullum wani wani ya kusa zai da kusa ko an yi kashi uku ya fara da kashi daya ina da abuwa ya kan raba alƙur'ani kashi hudu ya fara da kashi daya wani mun ke rago ina da izu sha biyar in ya fara kawai na izu sha biyar ɗin da rana da dalilin kuma ya kan tashi ya zana kawai da sha biyar ɗin cikin tsayuwar dare شاذ ولا شاذ في يوم وليلة يوم أن يراح إذا أنت زي كان سائل ثلاثين أو كل ما نادي سنة وعن كده سنة ساعات دي من بعض وما نسأل شيء على يوسف كده بيسوق فاشي باع فاشي بقى haka ya kuma yadda wani rayuwa ya karanta irin goma sha biyar da rana idan dare ya dare da wajen gargar haka ya ba a kuma rayuwarsa ba ba bai taɓa fashi ba tun so ɗaya so ɗaya kan kusurin da babu ya kai da khalid ibn walid to da yana kallon wata daga cikin mutum shi ya faɗi sai kafar ta kai sauraron kuma tarihi duk da yana cikin wannan hali yana yana faru wannan wanda a cikin bai sawa to wata rana da aka kawo mota likita ya dubi kafar shi ne ce masa wannan kafar ɗan ba a yanke ta ba ta wani zai iya cin sauran dangan to shi da sai ce har ma an tsara a cikin inda wata yanke shi su danne shi dan a samu a yanke kafa ya ce babu ya da shi kadai zai iya juyewa aka ce bari a maka alluya ko kuma a wata wani abin da za sha idan duk wani da za ka ji nasa ba ya ce shi duk abin da zai iya ɗauki masa hankali shi bai yarda ba saboda haka kawai yake yin shiga sallah a zuwa a yanki kafa yin shiga sallah aka zo aka yanki kafar kamar ba a koro ba to shi ne malamin tsari suke cewa shi ne cewa bai taɓa fashi ba akwai rayuwar da ya ba ta a wannan al'ayi wannan tafiya da yake yi ba fashi wannan ranar da ake yi wannan kafa na ya suma a lokacin da ake yin kafa yana cikin sallar sai bai suma ubangiji Allah ya masa rahama ga mu haka ta wanda ta ta da alƙur'ani duk wani mutum yake so ya karfafa haddasa idan kai yin zubi da rana ko kuma yin zubi da rana ne dare ka samu ka tashi عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ما تقول حديث من عائشة بنت الله بكر الصديق اللي خرجت الداع أنها كانت تقول سوى إذا أنت تكون تنا تيوا تنا yang baik dan ketika kita kita kepada Allah sallallahu alaihi wasallam dan ini terus. Kata pun juga nak jiwa. Wallahi ya ibn ukhti dan tidak ada ya kuitan ya sayyid dan terus wasa. Kena cerita awak ni. Cerita awak ni. Dan asma. Sebab asma. Kata pun jiwa. Waktu terhormat عائشة رضي الله عنها والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال إن كنا لننظر إلى الهلال إن مخصصة من التقينة أنت لما قالت إنا كنا ننظر إلى الهلال misali kawai magana cikin sauƙin da ba zai nauyi a baki ba لننظر ce in kunna da ila jina aka haddace bamiri bamiri shine na kunna Ya yace mun kasance da ne mun kasance da nan mu da jina muna kallon hilal menene hilal jinjirin wata kamar da ke cewa farkon fitowar wata da ake ganin sa iri da kamar igiya a lokacin da wata ba aka zo da da wata ya kan koma haka har ma ta suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka an al-ahilla ma ba da ba'daha tabdu sawira thumma tabdu thumma tabdu sawira الله يقول لك من الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج لأنه الهلال أصلا ما تصوري ne أي bi rashin شيء mutum ya fara الزرعة mutum ya yi guda abu shi ne gida bayan jinjiri idan ya fito da cikin mahaifar mahaifiyarsa ya kai wannan kuka a kai ake ta hannu ya yi kuka to sai aka a wa ɗan jinjirin wata sama guda domin lokacin ta kai suna nuna kan cewa ga wata ga wata a sama wannan da abin yanki cikin mutum ya kawo cikin fasawa ita in kunna da nan gudu ilar hila ya mun kasance مثل جاء جنبه وطن ثم الهلال وساكي جنبه جنبه وطن ثم الهلال فانه ساكي جنبه جنبه وطن جنبه وطن هذا كده لا أخبر أنا أجل إن كنا ننظر إلى الهلال مكان زمان ساعة ثم إلى البلاد sannan mu sake ganin ثم إلى البلاد sannan mu sake ganin wata jingiyar wata kwana da wanda ya ce kwana sittin wani kuma kuci kwana na kwana sittin da kwana sittin ne idan wata biyu ne ba wata da fitowar jijiran wata a farkon wata kenan ko kuma gila wata na biyu farkon wata na biyu sai su tafi ganin jinjiran wata wata nawa kenan wata ɗaya kenan ɗaya kenan wata ɗaya kenan kuma ilan gila sannan kuma farkon wata sabon wata mukan ga jinjiran wata wata nawa kenan wata a kenan wato kwanaki cikin kenan kamar kuma watanni da ya an gane ko abin da ake nufi kenan to shi yasa yake salatu ahillatin fi shahrayn yake wata uku amma cikin kwana 60 jirajiran wata guda uku ɗaya ɗaya har guda uku amma cikin wata biyu an gane ko وما أرسل في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار yace amma da a kunna wuta a za a a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na aka yi wata biyu a gidan manzo Allah ba a kunna wuta an dafa miya ko an dafa nama ko an dafa tuwo kenan me ake ci sai da dole da ba su ba a dafa sai da dubu da ruwa al aswada kamar da za mu zo makaranta ga wannan shine mahallu shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ke shi zuhudu da kuma kauracewa duniya kamar da muka yi bayani a hadisan da suka gabata ba wai wani lokutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa abincin bane wani lokacin dukiya ta kan zo sosai amma kuma ya kan fi isa waɗansu a kan kan ko kuma ya suna ta baki da idan ko kuma ya yanzu akwai amma shi manzo zana sallallahu alaihi wasallam ya fi fifita rayuwa ta lahira akan wannan rayuwa ta duniya kuma wannan wani kuma da suna bayani cewa a duniyar bana da wasu abin da zai kara mutum lafiya idan kana son ka samu lafiya sosai to abincin da aka dafa da daban yake da abincin da ba nufa ba ban ce da yake zama ba Allah ba ka gane ko ba za ka iya ba amma akwai wasu akwai abincin da ba a dafa irin su gwaiba irin su lemu irin su ayaba da sauransu dole abincin da ba a dafa ba idan mutum zai kiyaye da kyau idan tuna cinsa ya fifita su akan wanda aka dafa da wuta yana kara mutum lafiya ciki sosai kamar da malaman turku suka suka yi bayani shi samun zana sallallahu alaihi ya kasance daga cikin mafi karfin mutane mafi lafiyar mutane domin ya kasance aka yi wata biyu a gidansa ba a kunna wata ba to a lokacin da aisha radiyallahu ana sai wannan bayani ga urwa ibu zubai qultu sai urwa ya ce ya fara ku ya ce fara da a yi shawar da aisha an anha fara fama kana yu'ishukum idan muka ne da mene menene manzo Allah a yi wasallam ya kasance yana ciyar da ku yi a yuqalu a'ashahu aishatan a'ashahu ay ta'amahu idan haka ne da mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciyar da ku a gidansa ko matansa idan ha a kwata biyu ba a kunna wuta gidansa ba da sai Aisha ta ce al-aswada da baƙaƙen guda biyu an kasance ana ciyar da su da baƙaƙen guda biyu yayin da zai fita wannan mafaji guda biyu Aisha radiyallahu anha da kanta ta fassara ta ce at-tamru wal ma da ne da kuma ruwa to kan ba a da ne da haka aka yi da fassara at-tamru wal ma ita ce sai riwayar haka ban kuma ta da abin da suke yi da al-aswadan at-tamru wal ma ya ma zo a wani riwayoyi daban wasu sahabai sun yi bayanin cewa abin da ake nufi kamar hadisin zubair da suka karanta kwanan baya lokacin da manzara kuna cikin sun abinci ne manzara kuna son yanki da su da tus abin da yau mai tun mara tus abin da yau mai tun da ajin da aini suke cewa wani irin ni'ima za ta bai mu alhalin muna cikin wahala muna cin bakaki guda biyu a can mu yamma saboda haka duk lokacin da suke ce al'asuwa aswadan suna nufin a tamru wal ma to a kan mu ne mun cewa banki ne fara cewa na kudin Najeriya farare amma galibi da ne nan Madina bakaki ko da ajiwa za ka siyo za ka san cewa banki ne saboda haka ya yasudu alaihi hada al tsara zai yi mutum shi al ne amma ruwa me yasa aka masa aswada al-aswada bakaki guda da muke ci at-tamru da al to da shi a can mun san cewa akwai bakaje amma alma kuma ba ba akwai bakajen ruwa ne kamar hausawa sun yi wannan bayani duk ruwa wanda ya kasance ba a takura shi da wani abu ba yi ana bayanin mix da haka da ana kiransa bakin ruwa na kiran sa bakin ruwa wanda wannan shi ruwa ya hausawa ne kuma na larabawa ne na me ka aka tsayawa abubuwan guda biyu al'aswadan alhalin alhalin ruwa fari a da laraba suka ce ba, idan suka ce al'abiyaba mai ake nufi eh fara yin guda biyu mai ake nufi da su ana nufin da nono ko madara ko ruwa kenan ruwa fari ne to amma ana an ce al'aswada to abin da ake nufi da wannan ba wani ruwan baki ne ba amma wannan ya shahara a rashin larabci cewar duk lokacin da abubuwa guda biyu suka haɗu to aka yi amfani da mafi shahara wannan abubuwa guda biyu a kira su da suna riba gida to kuma abin da yake sauƙin faɗi a baki a kira su da shi ba gida kamar misali in na ce al ne me nake nufi al ne kuma guda biyu to da wani ne da wani da umar أشكال التبرع رسول الله صلى الله عليه العمرين العمرين أنا لازم أبو بكر ده عمر كنا عمر ما يا أبونا أبو بكر ما يا هما عمر دمي ده عمر يا رسول الله إذا نقول العمرين من يجي نبي الشمس والقمر الشمس يا سيدنا يا سيدنا يا حسين كانت سوى وتعيدي امرتها هكذا كان فالي وتعيدي aka kira su guda biyu da ya soke a baki an gane ko saboda haka aka ce al-aswadani aka haɗa musu wannan sunaye guda biyu wallahu ta'ala na'am aisha radiyallahu anha sai ta bada amsar cewa abinda suke ake ciyar da su a gida shine dabino da ruwa kun ga da a cikin na gidan manzara sallallahu alaihi wasallam wata biyu ana cin dabino da ruwa mu da aka ce mu yi wannan rayuwa ke a ce ku je ma kawai ta ci da dabino da ruwa ta ci da yana da sai duniya ba ta sun ji don mai dauka ba su iya ba ba mu da karfin hali da zamu kuma ba mu ba shi kadai ba da shi da matarsa ba ki da da irin su zai da harisa duk wanda suke karkashin sa abin da suke ciki yace illa annahu كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار يجي فاتي لما يا كفن شيء ما الله صلى الله عليه وسلم ينا وأنا سمعت من شارك سكوت مدينة المدينة وأنا تكفن شيء وفكر نفسه سيء كيما كوا جنب الله صلى الله عليه وسلم يا بشا وكانت له مناية ونمت أن يكون كفن شيء صلى الله عليه وسلم mana ya jaru na maliha na maliha kuma maliha shi ne al'afiyya abin kyauta an gane ko amma wannan da nuna cewa sukan bila manzana kuma kuma kyauta ba me suke yi mana ya hana itlaqin mana ya hana nufin wani lokaci mutum ya bada dabbar aro a wakana nan mana ya sun kasance suna dabbobin aro ma'ana su a nan makulta su suke a ran dabbobi raƙuma da akuya da sauransu daga gudun wasu mutane da ba sai su ci gaba a ne kuma yi wannan aran ana yin sa a makaranci malamai suka yi bayanin sa idan an yi aran dabbar amfanin za ka iya tafiya a kanta za ka iya sarakon nonanta har zuwa lokacin da kuka yi yarjejeniya da wannan dabbar su kuma maka wannan shi ne badiha a cikin wannan hadisi to wa nan makota na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanen Madina kana nan banaya sun kasance suna da dabbobin aro wa'anda suka ara kuma da gurin wadansu idan suka tafi nonon wannan wannan wannan dabbobi din wa kanu yusuluna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fa yasqina sai ka aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin madaran wannan dabbobin nuna da dabbobin sai mu ga Allah kuma kuma ya shayar da mu in ji Aisha radiyallahu anha kenan da dabino da ruwa nan ba wai kai ta kansu ba shi ne galibin shi? amma wani ji wani lokaci jifa jifa aka sami taimako da wurin makota da kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nono mutanen gidan su sha wannan hadisi yana cikin sahih bukhari farko farkon kitabul riba da kuma kitabul rikama babu kai fakara nabi sallallahu alaihi wasallama ya aishu wa ashabu kuma a da muke bayani ba ba wani ya kika mun zama sanin kan da cike ba wasu malama suna cewa wannan farko sun san rayuwarsa ne a cikin garin Madina lokacin suru ba fara ku hada ba amma yadda aka zo aka bude kuraiba aka bude garuruwa da dama suka samu garima to wannan yanayi din ya kawo to gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya faru to ya faru da za a ba wani da wani wato wani abu kuma talauci da sauransu kuma kamar da muke bayanin ba nan ba akwai sahabbai da ma su kwatanta irin wannan rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su abu da zai ta yi wanda akwai dukiya amma kuma sun fifita sun fifita rayuwa ta gobe kiyama akan wannan rayuwa ta duniya domin a fahimtar su da daɗin da mutum yi a nan duniya ya yi jiyar da kansa rayu yi da kima duk cewa duniyar ba a a cikin ta to matuƙar mutum ya tsandama a cikin da yawa ya jiyar da kansa rayu da yawa to zai rage da cikin jin daɗin da lafiya wannan hadisi ta tabbatar da haka wanda ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake cikin ah, atau di bersajid tak boleh sehingga dunia ada berbagi ini dia akan sadari ada dunia sebab ini malu kamu menjarakan ini di atas anak dia kena menjadikan anak dia jualan ini dan ada di dalam dunia dan ada itu berapa orang yang tidak berusaha anak mungkin kita jadi sekarang jadi dalam keadaan dunia seperti kita wakil orang-orang yang masih sekarang adalah Allah SWT ومعنى ذلك وأظهرتم طيباتكم في حياة الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ولا يا مولانا الشيخ بكم واحد مسير يقول لما تشترى إلى الدنيا بيوع من جنة كم سنة يجب وعن أبي سعيد المحضوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوت فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مخلية بفتح الميم أي مشوية وما حديث القمر يكفي شيء أبو سعيد المقبوري أيضا قال لنا الدعين صحوة صعب وأتم على من تمشي فهذه بيننا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance kamar da imamu wahidi ya bayani ya kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokaci yana kan kankani yana karami ya wa yayin da kuma waɗansu suka tuba kan cewa shi tabi'i ne ba sahabi ba domin ba a haife shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma mafi karfin magana shine cewa shi sahabi ne kalabin sahabi ne ya rubuci da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya kasance gwarzon sahabi a zamanin da na Umar bin Khattab yayin da ya fahimci cewa jahili da kuma gwarzo ne sai ya dora shi mai gani akan wata kasuwar makwabta da ta shahara a garin Madina ya zo shi ne gani gwarzo karshe ma ya sare gina gidansa a bakin kofar makwabta din shi yake daji shi ta aka samu suna al-maqburi ha nisbatan ila al-maqam aw al-maqbara wannan sahabi Allah ya tsawaita mai rayuwa har zuwa zamanin al-walid ibn al-malik wanda ya yi rayuwa tare da sahabbai da dama daga cikin su akwai Abu Hurairah akwai Abu Sa'id ah, akwai kuma ɗansa Sa'id wanda ya kuma suna da dama daga wanda ya rubuta hadisai da dama daga ainihin mahaifinsa wanda ke shi da abu sa'id sunansa ainihin sunan abu sa'id ɗin kaisa sunansa kaisa ana kama masa yadda shi ya san wannan hadisar da abu hurara radiyallahu anhu abu hurara yake cewa annahu marra kawo qawmin bayna aydihim shatun masriya Abin da yana yake cikin tafiya sai ya zuwa da wasu mutane ga ainihin soyayya akwai a gaban kacokan akwai a kan baki daya an soya kowa na yaga daga cikin akuya kaga an ku kuka kira shi kuka mai kai a ba an yi abinci ke cikin abincin ba don baya jin yunwa ba ba dan bai da bukata ba a don yana da kafa yana da sana'a yana da gamsuwa da abinda da Allah kuma sannan ya bashi yana da zuhudu cikin rayuwa saboda haka kun yi da cin abinci da cin abincin tare da su wannan ya nuna cewa ba wani da kuke ba don idan walima ne wajibi ne abu da ya amsa wannan kira da amma kasancewar abincin da suke ci ba walima ba ne da suke kira shi sai ce a ba yi bukata wa fara a nan sai ya ce خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير أنا يجب أن الله صلى الله عليه وسلم يا رجوليا بيتبقوا شيد أين من برود الكبار ولا بيتبقوا شيد أين من بابا تكي ليبا تكيران أدرس في الكراج يا هلالتو إلا إن ينا الله صلى الله عليه وسلم sai ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma yana nuna irin zuhurin Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda uliyarsa ne kan mustashriqun suke cewa shi mai kwadayi dan kuma Abu Hurairah kadabi cewa ya tsara hadisi da yawa ne dan kullum yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma me yasa yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum da yana kwadayi a kawo sadaka a kawo abinci aka fi masa kawai saboda haka wannan ya ana tabbatar cewa shi ne kamun kai ne ne kuma bar gujewa duniya ne inda ma yana da sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya samu hadisi da gani shi wannan ne ban bukari an da shi kitabu al-qayyima babu makaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'kulun mulk نعم حديث لك بعض وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على ثمن حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سليطا بعينه قط الحديث رواه البخاري ومن حديث انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره يجي سوى لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على ايام حتى مات. الله صلى الله عليه وسلم في تفسير أبي سأسن في الرباع an ji wata ko ana imani shi an shi shi da dole abin da yake sai ko kuma wato mutum sa abin da mutum zai iya dora abinci da aka yi da zan kula da dan abincin da kyau shi ne kuwa kamar dan Allah tsara kuma bai taba dora abinci a kan sirrin haihuwar duniya wannan ya nuna yake shi ta kashi fiye da kawai suwa duniya bai cika sana ya bude da yawa ko da shi sai wata rayuwa ta duniya wanda ya zama cewa suna ga a cikin duniya ta kai eh ya nuna haka ya nuna haka iya ta abin da yake nuna yana nuna kafa wato yana nuna irin zubbin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da kyau a yi da shi yana da kyau a yi da shi idan mutum zai iya cin haka ya ci abinci a kasa ya yi amma duk mutum yana cin abinci ba kan tabbatar da ya kai wani hadisi ne da nuna samun ba ku a abinci dai da ya kuka faru da go da wa'annan da su yi cin abinci ima a nan kuka ba da yi nuna su da wannan faru zai wa ana faru kuma ba ya nuna cewa wallahi kula kula irin abincin da yake ɗibar tsewa tsinsa bai da yawa kaɗan yake da abincin da sai ma aka kawo maka da ya ka kafa a gaban ka duk abin da kan saba ci kici za ka ci gaba sai sai awa nawa kana da shi a lokacin da sai su sai ba kai ku tsari cin abincin ba saboda ka duk irin abin da ya fara nuna mana ainihin kafa irin zaman da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yawancin malamai masu kwatantawa a sunna za ka tarar da su suna gwada irin wannan kafa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda albani ya kawo cikin silsila sahiha da albani ne bar duniya ba bai da kuɗi a yanzu duniya ya shahara ko ko ina abin shi amma kana kada albani aka tambaye shi da me kike cin abinci ce ne sai ka tabbata da yake bugawa yana da littattafai da ake bugawa a dawo kaza a dawo kaza wuraren masu bani ka tafai to kan abin da yake shi ruwa da shi suke bugawa farko farko na yau tana gyara abu amma ya ce kuma ya zuwa daura aka tambaye shi me sa aka yi kuɗi wanda ni duk kasa a duniya kuma ba kuma duk irin kuɗin da yake so ba ya ba shi amma jira ta ce ya zo ya zanto shugaban jami'a ta madina wannan duk mutumin da ya shiga jami'a ta madina ko da karamin malami ne a cikin jin da yake kwanci ake jawo shi wanda za kuma a ce ya zama shugaban jami'a yake ya ce ba ya da bukata da aka same shi me yace sai ce ba zara kun fara yana cewa khairul rizqi al kafa mafi kyan arziki shine kafa wannan an abin da zaka yi rubar rubutu shi ka ci ka sha ka biya kana bukatun ka shi kenan irin bawon haka mutunci ashirin gina gidaje ɗari kaza kaza wanda za ku mana haka kan fara ka tuna da Allah subhanahu wa ta'ala su hada ta shigo a cikin wannan wannan ana turaren Allah ya ce mazan Allah ya ce zai iya mutuwa ba ku zai mutu da duk irin mutum da muka taɓa amma a ce wani ya kai masa gurin kuɗi an ji sunan sa gani ba za su yi shari'a wanda ba za su yi gurin da wanda ya su ci abin da Allah ya ce abin da maza Allah ya ce ka daidai ka rayuwar jiya ba su yi da za su ga da rayuwar ta duniya ba ba da tsara ta ba. don da haka idan arziki yi yawa sosai su babu shakka mutane suka manta da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yanayi shi ya sanya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abokan al-rifai irin malaman zamani irin su albani irin su gamba bimba bimba duk duniya ba ita ba su shi ba amma wala in ji kuje su da shi in ka ganji ban san wato wato ba ta shi ba mara da shi amma yi ba da yake mara da mara da yake wallahi da gona bin ba ka tafi wallahi da gona ba ni wanda na gidan same shi a riya na gidan same shi na bai shi ana ce wannan shi ne bin ba wallahi da gona ba iya da kuka da yi ba don me don bai shi ya kushe da yawa ya sauri ya zama a gane ko babban malami da duniya ya kusa ba ba zai kusa da samu amma ya fi fitar rayuwa irin ta lahira a kan yin wannan rayuwa ta duniya رضي cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci akan teburi ba hatta ba har yi bar duniya don me don wannan daga cikin dabi'a masu annobaranci yana da cikin dabi'ar masu hannu da shuni sannan yake wa ma aka na hubzan mura'afan hatta ma sannan bai taɓa cin burodi mai laushi ba har ya bar duniya laushin ba bare da na zamani irin burodi burodin goma a a zamanin ba irin nama irin gurasa ne irin wanda turkawa suke yana nan a cikin jami'a a kara da gan shi ba yana da kauri mu yau aka kawo wannan shi ne mu a gurin da aka ce mai taba cin burodi mai laushi ba har arewar duniya wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi da kuma ya ta zama wasu riwaya wa sa wala ra'a shatan tamifan bi'ainihi qat kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin akuya da tafiya ka tsokanta soyayya da irinsa ba a shafi tamir akuya da ake shirin ta tamir ko asma da harshen larabci shi ne wanda aka yanka ta na farko karamaci kamar aiki daga cikin shanu kenan idan sai girma ba a cewa tamir irin kan kanana da wanda lamar da laushi kuma da daɗi sosai sannan kuma idan aka yanka tokan ba a fiɗewa ba a fiɗewa ka tokan da yadda aka yanka na haka ake jefa a cikin ruwa ruwan zafi sannan a zo a kankare gashin jikin ko kuma a gasa a kan wuta a kankare gashin jikin sannan a dama a sadin ba a soya irin yadda annabi Ibrahim alaihi salam yi wa bakin sa mala'iku in aka ji bara'a ila annabi wa ja'a bi ajlin kamin فقربه إليه فقال كتوكل فبكدا إذا كان أصلا في كرج لا ربا تكيوان sai ka dafa ka cokan da baki ɗaya ka zo ka aji sannan mutane su yi dariya a kawar na ma'ida wani na ya gata nan wancan na ya gata can da wasu har su fara haɗe ya to da shi ne a shafin sami kuma wani suka fara irin wannan yawanci su ne masu hannu da shi wanda ba su da bukatan ba su da kuma a cikin kuma a cikin a a cikin kuma ba su da bukatan su bar wannan akuyar ta girma kuɗin ya faru darajar ta karu sai a yanka dama tun tana karba to wanda Allah ba wani cewa ake bi cewa ba a'a bai ma saba ganin irin ya mutum ba. a ce an gasa an suya an dafa an kawo a cokansa a aji bai saba gani ba balantana kuma ne ce to ina gani na ci Allah ina gani na ci kuma to wannan ya nuna irin zuhurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin kawai cewa duniya yake wannan hadisin za mu yi kamar yana kan wasu hadisai irin hadisin ummu salama wanda suke cewa ta gabatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nama nama akuya soyayye wani lokaci kuma ya ci zamiri yana karo da hadisin Ahmad ibn Umayna hadisin na cikin sahih muslim cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaga daga kafadar akuya shi ke nuna cewa ya ci irin wannan dabba to shi ne mun hajar yake cewa wannan zahirin sa babu karo a wanda manzon Allah bai gani ma bai ci ba shi ne kaso kansa amma bai hana wani lokaci a kai mai birayi ya ci ba wani lokaci a kai mai kafaɗan ya ci ba wani abin bai hana kuma ya nuna wani cewa kun hadisi mara yake ganin cewa manzala sallallahu alaihi ya zo madina akwai da yahudiya da ta zo da bira da manzala sallallahu alaihi ya kasance yana cin bira'i amma kuma akwai sanwa ciki manzala sallallahu alaihi wasallam ya kai baki mai ci mala'ika ya sanar da shi akwai sanwa ciki mai ciwa sannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa an taba kawo mai idan bana na haka na hashaka sai ga ta daya fa kana ana yugo da wani yi wani ne da wala haka ne ga ba su da sun ce ne ne shugaban duk da gara a ga adam baki daya ba alfahari ba ba ba ta ci ba ba kai ba ba ta ci ba duk wannan bai karu da bai karu da wannan hadisi ba وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدرهم ما يملك به بطنا رواه مسلم الدرهم تمر غدي وانا حديث على بعض أتكلم بعد أن نقول هذا حديث على بعض النعمان بن بشير sahabi Muhammad صلى الله عليه وسلم ولكن masa لأبو عبد الله shine farkon sahabin da aka haifa a cikin asar bayan an hijira an zo madina Allah kara masa yadda yake cewa laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam anan kuma yayin kuma hadisi da aka kaice a can baya idan muka lura shi annabi ibn Bashir ba shi ya furta da hadisin ba yayi gurbin dan dawar mun yi bayanin cewa ba bibiri babba kana tafsirin musawwana ya tsaya yana hudu ba ka ji kamar ba wani mai hudu irin sa a duniya to yana cikin hudu ne sai ya bayani irin wato rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi wanda sai na Umar yi bayani cewa kun kasance suna da kawai cewa duniya daga nan yayi kotu sai na Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya bar mu yau mai yantar yakan wuni yana dan yunwa kan cikinsa don tsananin yunwa yana fama da yunwa kuma ya zubi na dabani ma yallabu bihi bakla baya samun wato bin samun da dabino ko da basiri ko da wanda bai da daraja ne wanda zai ci ya cika cikin ba dan ya kawo da wannan yunwa dan baya samu hadisi yana cikin sahih muslim a cikin farko farko kitabun zuhur da kuma kitabun riqaq وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه

wanda suke karɓar yau yana na mashi wanda aka ba da su ne ne ne ne ne wanda suke ya biya kuɗin mashi ɗin mashi ne zama mashi su ne ne ne lokacin shirya a kan ba a tambaya yake koyon karatu a cikin kasa gaskiya hakan ba daidai ba ne kuma mutum ba zai iya koyon ƙur'ani ya yi itikadin ƙur'ani mai kyau ya karanta yadda ake buƙatar mutum ya karanta ba idan ya koyo da cikin kasa abinda muka sani shi ne wani ƙur'ani tana kai ne shi kai shi maza Allah kuma da kullama yana da mara kansa shi ne ba za ka ji da alaihi salam saboda aka wannan darasi na gare mu cewa kamar yadda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki karatu musabahata baki da baki har ma yana kokari ya riga malamin sa Allah ya mai tsawon yake za ta harin ke da tsara ka sai ta ajala ne to da mun cewa dole sai ka koyi karatu aini daga bakin malami akwai wasu wuraren da za ka zo a karanta cikin karin za ka sanya ake da amma idan malami ne zai nana a ke sake a kuma ka kalli ba ta ka tabbata yake nufi saboda ta mutum ne karatu alƙur'ani mai girma daga bakin malamin zafi kyau bayan kuma ka fara da baki malamin kana so tabbatar da haka daga nan kuma kuka saurari kafar wannan sai ce maka ba wallahu a'lam tambaya ta biyu menene hukunci mutum ya yi mashin ya bayar ana masa kasuwanci shi sannan idan kudin da aka yi yarjejeniya dan a tara zai biya don yi fita sai masu ya gaba na shi wannan kudi ya ana fahimta a cikin musulunci kuma sun zama a cikin musulunci a albayya wa tafsir albayya wa tafsir ma'ana da kuma abin kabiya da kaɗan da ta. Wannan yanzu abubuwan da ya ba su ba misali a yi magana dubu da ba a kwata da wanda ya yi kwashin da zai tsaka dubu da ya kuma ba idan ya kuri ba tun da wani kudin da raba shi na ta wani na wani yana biya ka kuma lokuta sai kika kuma shi da ya mallaki mashi ne zai ba da yawa ya yau da kuma iya kawo kuma ana ko tsara kan babu kuma ya haramta shi an biya ku da tafi Allah dan kan da ya yi a kan kuma ta ta na ta ta na wa kai kuma da kuma

والإثم ما هاك في نفسك وكريت أن يطلع عليه الناس نعم وكريت أن يطلع عليه الناس sai yanke sai ya ci gaba dan ba zai iya kashe gaba ki yawa sai ya an ji ma'anar ilai kan wasu ma'anar ilin nan wani ma ya tafi kasar da fi saka wai afkan na fi sirkan wani sirka ba ka na albin wasu ma'anar ilai nan su ma'anar ilai na tuko wani su masu fi na ka sabar da fi saka na afkan na ka na wani cikin babban da na fi فأقول لهم الصبح هذا الصبح وكذا على الناس طبعا ده معناه ايه abin ba kawai yake su kaunar biya shi abin da ya kan kaunar ba da abin alkai ba da ya fi saboda a kiyama wa biyu duk ana yin gaskiya sauran ka suna da kudu a da wannan su da yake gudu kuma ana aika shi ba ba ka farga ba ka shi a wajen jari wannan sunan kiyam shi ne kan so ne ka ma haka kira ka san kuma ba sai ana da ne ba mata tana cikin ta daga yin zane sai ka kafa ke giya wanda kake fa giya tana fata ba ta wata wata da ba haɗe na su kare da fara yake ai shi abin da ya yi tana fata yawa a karshen ta yi wannan shi ne abin da ya bin ya yi na wurin ranka kana kwanta ya ci sannan ka ba wani bane ka ci kuma lokacin da aka ba ma don mutum kana yi masa da in ba wa ya kenan ta yi da ya laifi suna da ne suna fata wani duk suna kai ولكن الثاني ده كان برنامج انا كنت موجود كان لما تقول لي كنت الصلاه والصلاه عليه وانا بتاع ما قلت له بقى شايف الباطل هو شيء هذا نصيحه سنه ده ينمي القران أو طبعا ما شاء على الكلام كانوا فعلى فبدأ في في مرة الأولى على الأولى هل هذه الوظيفة تطور الرقم أين سهمة الوجود محاولة يطلع هذا إذا يقرأ مكرة أو مرسل كذلك مرسل وتبع وتبتين أربعين فقال ما بعد سنة كذلك كما أعلم تأتي تبع مرسل إلى مهمة تقول لي آتي فذلك القرآن تبعتا حتى وقد يدرس قوة بعض شيء سرى المسلم تأتي الورماء وعلى الناس شيء صار لك تقول لي فقلت مع رسول المسلمة لأن تقول لك البعض أكثر ما تبعت فذلك والله تعالى وقد أدعى يوم الدين السلام بس جرى كنا فاشا كنا فاشا لهم مراجعة كما أشعرون أشين جرى الله فنحن نقوم بلا لكاتا